சுமையா சுமையா சுமையா Sumaya, Sumaya, Sumaya, Sumaya. Sumaya. Sumaya. Rayuwa ce Sumaya. Ki hakuri rayuwa ce Sumaya. ce su ya su ya komai na duniya shi ɗan haƙuri ne ita dai jarrabawa kuma tsani ce kaddara in ta zo maka wannan baiwa ce ba kowa Allah yake kaddarawa ba soyayya rayuwa ce soyayya lamari na duniya dole ki haƙuri mahaƙurici wata ran shi zai dafa dutse komai yayi zafi maganin shi Allah sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya rayuwa ce su maya haƙuri rayuwa ce sumaya sumaya. ta ce sumayya ta ce gudu sumayya sumayya rayuwa ce sumayya ki hakuri rayuwa ce sumayya sumayya me yasa kika fito bayan na ce miki duk abin da kike so ki faɗa mun zan miki shi me yasa kika kasa hakura kika bar gida Sadiya rayuwata tana cikin kunci na zama abin gudu abin tsoro kamar miya. kowa gudu na yake yasa ba zan mutu ban huta ya Allah ka ɗora na <laughs> koma gare ka rayuwarki ba za ta zo ƙarshe ba domin Allah da ya sa miki wannan ciwon yana sane da ke kuma ya kamata ki sani duk wani mutum a duniyan nan kowa da kaddarar da Allah yake saukar masa da shi addu'a kawai ya kamata ne mu roki Allah sannan wannan zancen mutuwan da kike ki daina shi domin Allah baya so kuma yana fushi da mai ta daga gidanku nake aka ce min kin fito siyan wake yanzu ki kawo ni in je in siyo miki ki koma gida Sumayya ce komai na duniya shi ɗan haƙuri ne, ita dai jarrabawa kuma tsani ce. ƙaddara in ta zo maka wannan baiwa ce, ba kowa Allah yake ƙaddara ba. <laughs> Sumayya. ce ko kin gani ku sai da na miki kar ki fita kar ki fita na tabbatar idan kika fita ko matsalar da za ta biyo baya tunda kika fita hankali na bai kwanta ba ina nan ina faman tunani a cikin raina Sumayya hmm? ce. Ki haƙuri, hawaye hawayenki. Umar me yasa za ki ce ya share hawayena? Ko da na share kin san za su sake zubowa. Kuka ya zama min abokin rayuwa. Sannan kunci da takaici shine makusantana. Makullin zuciya kullum zuciyata ta fasa take kamar za ta fashe me yasa haka ki haƙuri su ne sai ka faru da ki haƙuri ki sa zuciya ki ruwan sanyi ba wani abu da yake da wani sai ikon Allah ki haƙuri kin ji ko ba ko mai amma insha Allah komai ya zo kashi kamar yaya me kike faɗa ne sumayya ki haƙuri umma na san abin da zan faɗa ba ki ji daɗin shi ba ina jin ki ina tunanin kawai kaya kayana zan yi na bar garin nan ba su manya kamar ya ki tara kaya ki bar garin nan kin san ki kaɗai nake da ita idan kika tattara kayan ka bar garin nan ki koma ina kuma ni kuma ki banni dawa hmm? Hakuri dai za mu yi ki yi haƙuri ki zauna

Rayuwa ce somayya, lamari na duniya dole ki haƙuri. Sumayya ce. Ina cikin damuwa, ko da yadda kake tunani. Sadiya ma kullum a cikin damuwa take. An yi magani, an yi magani amma abin ya gagara. ka taimaka mini. um, hajiya karki da ni malam modibo na yi miki alkawarin za ta samu suke amma ne Sumayya ta haɗu da matsala aljanu ne. Malam an ji wurin malamai kala-kala ka sami waraka ba amma ta sanadin ka muke fatan samun waraka kamar yadda kai mana alkawari a jakar ke. a gaskiya ina jin tsoron al'amarin kunan ke da sumayya da zai taɓa yiwa ina ji ina gani ba zuba miki ido ba a rasa domin ni rayuwarki ta fi yin muhimmanci fiye da tasu. Kuma ai babu wani mutum da yake so in ga kansa matsala. Kowa yana so ya zama a cikin jin daɗin rayuwa, amma hakan ba zai yi ba saboda dole sai Allah ya jarabce ka. Kuma duk mutumin da ya taimaki wani shi ma Allah zai taimake shi. Ke kaɗai ke kowa sanin Allah, ko ke kaɗai kika fi kowa taimako. ki sani fa masifa ba ta da iyaka idan har ta zo babu wanda ba za ta shafa ba saboda haka na ce miki ki yi haƙuri da magana taimakon yarinyar nan ta hanyar da kowa baya kula ta sai ki kaɗai kin fi amincewa da magana ta to ki sani ba ni ma kaina na fi son kai da ke to amma wannan babu wanda ya sai kauce wa kaddara ko ki san me zai same ni gobe ba da da ke babu wanda ya san me goban ta zo ko me goban za ta zo yanzu inda a ce ce a wannan halin ya za ki ji wani irin farin ciki za ki idan aka ce an samu ko da mutum ɗaya da yake fulani to irin farin cikin da zaki shi ma yake su mana take ji a ranki yanzu ina so ki fahimci ke ma uwa ce kuma hakan zai iya faruwa a kai sannan shi wannan rayuwar kamar tsinkin abu ba ne hannun gaba yana komawa baya na baya kuma ya koma gaba amma don allah ki ya kai idan akwai wata magana da na faɗa a cikin yaren nan bai ɓata hankali domin ki kike da haƙƙin biyayya a kai Saniya, na gode Allah da ya bani ke a matsayin ɗan. Allah ya miki albarka. kuma na ɗauki nasihar da ta gani ki je ki ci gaba da tanadanta Allah ya taimaka miki ya baki sa'akin ki بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسئ كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم سميه Ban taɓa ganin ja'irin aljani irin wannan ba. To shi kenan ba zai rabu da ita ba kenan? Ƙarya yake, na sha gaban shi, ni malam maduba mai abin mamaki. Sun gudu sun bar ni. karki da kwantar da hankalinki ni malam madubo zan cire mata shi insha Allah aljanin ne guduwa yake ya san karan ba daɗi don haka abin da za a yi zan koma gida mai dukuri zan sake wani shirye-shiryen nan da kwana bakwai zan dawo kwantar da hankali kuma can ma ba zama za mu yi ba na mutum abin da ya muna ya kasa amin hajji ba kuma to eh, malima da kai da wani haruna zai ga alama ku ne jagora ko akwai wani abu ne? to wani haruna a cikin shi duka mai gari bayani Allah ya taimake ka muna cikin matsala to bai kamata a ce muna cikin garin nan abin da ya kamata a ce za mu iya maganinsa amma mu zuba ido Ni mai ƙarfin kowa ba da magance shi ba. Mala Haruna, wannan duk abin da kake yi zagaye-zagaye kake. Idan akwai wata magana muhimmiya ka fito ka yi da rani. Allah ya taimake ka. Na'am. ai wannan ba wata magana ce wanda za a tsaya ana kungiya kungiya akan ta ba akan wannan yarinyar sumayya ne to haka yaya Allah ya taimake ka hmm. wannan yarinya sumayya kowa ya sani a nan wajen dan Allah ya taimake ka in ma magana maganar nan ba ta zo wajen ka ba duk wanda ya aure ta baya kwana sai ya mutu malaman da suka jikata akan nema wannan baiwar Allah wannan yarinya magani ba za su lissafu ba Allah ya taimake ka abin ne kullun ƙara yawa yake shi sa muka zo a taimaka Allah ya taimake ka a san me za a yi akai kamata yi ko da a ce ma a sallame ta ma daga garin Allah ya taimake ka to ku nitsu shugabanmu ne fa kuma iya kokari yana yi kuma adali ne gaskiya dukkan irin abin da zai zo ya da mutanen garin nan yana yi saboda haka duk abin da ya kamata a faɗa a faɗe shi dalla-dalla domin samun galabar al'amari. Kuma liman ai ya riga ya yanke da ya ce ba za su yadda ba ai kaga ba ni ne kenan ake so in wani abu ya riga ya zo da matsala kuma ya zo da maganinta ya ce ga matsala amma su ba za su yadda ba to in ba za ku yadda ba ya za ku Allah ya taimake ka ai haƙuri magana ce ta zo a haka abin ne yayi yawa ne Allah ya taimake ka ai haƙuri Mala Runa, duk wannan abin da yake faruwa a gari na san shi. Na san ma ƙari wanda kuka ku sani. Tunda abin da zai zo nan ba lallai ya zo kunnen ku. Gaskiya ne. To amma dalili biyu ne yasa na kyale. Na farko dai muna ba da lokaci tunda ana yi mata magani. Mu ga cewa Allah ya taimaka magani ya yi tasiri wannan abu ya wuce. Dalili na biyu kuma da muka saurara din shine mu ga damuwar ku ku da abin ya sha? to yanzu kun damun tun daga shi kun zo gaskiya to babu wani abu yanzu tun da kun zo nan Allah ya yarda zamu nemi taimakon Allah kuma za mu san hanyar da zamu bi a yi maganin ba amma gargaɗi wannan maganar da ka faɗa a nan tana yiwa can ma dandali haka kuke yi idan kuka yi tunanin za ku ɗau mataki da kanku za ku ɗau doka a hannu to ni kuma zan je duk sanda na gaba suka zo suka ce me yasa aka haka sai in musu bayanin cewar ku ne kuka ɗauki doka a hannu ne sai kuma hukuma ya kaga za ta yi dokan ta kwarai ku gaskiya ne yalla to yanzu tunda an zo nan magana ta tsaya nan ni zan yi tunanin hanyar da za a bi a maganta abin amma kar a je dandali ana tufa faɗi da faɗin abubuwan da ba su da kyau Allah ya taimake kan Allah ya hakan ba ta faru ko kuma sai a taimaka mana da ƙarin insha Allah duk iyakacin kokari yalla bai muna yi don saboda ga cewa garin nan namu ya zauna lafiya da kuma ainihin su mutanen garin to ku je ku koma gefe ɗaya ku zauna zan kira ku in gaya muku matakan da na ɗauka ko akwai mai wata magana to mala haruna zan kira ku insha Allah eh sumayya ce salamu alaikum na mutanen gidan suke ne salamu alaikum annu alaikum salam bayan Allah lafiya za ku shigo mana gida haka kai tsaye ba kai tsaye muka shigo ku gida ba sai da aka yi sallama sannan muka shigo gidan sannan kuma kun fi mu sanin abin da ke tafi da mu saboda ba zai yiwu ba saboda na lura aiki zama cewa mutanen gari suna cutuwa wani ke ga wakilai daga mai gari ya tramta mu zama sayar da ke cewa ta ba mana gari idan kuma kyawa kyawa ga zaki bita ya ki bita mun bar ku lafiya komai yayi zafi maganin shi Allah <laughs> sumaya sumaya sumaya sumaya sumaya lokacin da nace miki zan garin nan baki yadda ba. Gani kike kaman ba na son zama tare da ke ne. Ba na son dole za a zo wannan gaba. Don ba zai yi al'umma suna gani suna rasa rayukansu kuma ina tare da su a ce za su bar zauna a cikinsu ba. Da al'ummar da suka yi haka kin san ba san ciwon kansu ba. Siniya, kina ji ki haƙuri don Allah. Kin ga wannan malamin, sabon malamin nan da muka kawo ya ce zai zo da maganin da zai kora aljanu nan daga cikin ki. Don Allah ki haƙuri mu ɗan shi ki haƙuri. san na riga da na zama annoba a cikin al'umma. Babu yadda za a yi. Malamin ma ba dawowa zai yi ba. ba sani ko shi ma ya mutu sumayya ba duniya za ki shiga ba da na yarda da ke kawai abin da nake so da ke ki tafi garinmu ɗan tsinke wajen dangi na ki haƙuri kuma ɗan tsinke nan kusa ne da abin da yake faruwa a nan umar zai faru a ɗan tsinke saboda haka umma ki bar ni kai na je garin da dan nisanci nan waje. na lallai wa ina ina raji'un na lillahi ina ina ina raji'un wato ni rayuwata ta zama tamkar mafarki kenan mahaifinki ya mutu ya bar mu gashi ke kuma yanzu zaki tafi ki bar ni wato ni shikenan babu wanda zan gani in ji daɗi kenan a rayuwata ya Allah ya ubangijin sammai da ƙasa ya ubangijin al'arshi ya ubangijin annabawa da manzoni ya ubangijin annaba muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah kai ka ɗora mana wannan musiba Allah kai mana maganinta Allah wa mu da kowa sai kai ya Allah Allah kai ne madogaro mu gare ka muka fito kuma gare ka za mu koma. Ya kuri da yi wace su mai

yasa zaki tafi ina zaki je kuma wa kika sani na san duk da baki da amsar da zaki faɗa mun bai wuce baki san inda zaki nufa ba kuma baki san kowa ba amma ina so ki bawa kanki hakuri ki dubi hawayen da mahaifiyarki take ta zubarwa na batta a gida tana ta kuka ranta kamar zai fita dan Allah ki sassautawa zuciyarki ki hakuri sadiya mun makara ba za mu iya tarar rigima da ta tunkaro mu ba ina son mahaifiyata kamar yadda kika sani amma na a nan garin tamkar hatsari ne da rayuwata ki haƙuri sadiya ba wa zuciyar mu haƙuri sannan kuma allah ya sada mu da alkhairi akwai yiwuwar sake ganin juna idan da rabu ta rana za mu haɗu soyayya rayuwa ce soyayya lamari na duniya dole ki haƙuri mahaƙurici wata ran shi zai dafa dutse komai yayi zafi maganin shi Allah sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya ai malam musa na gaya ma karatu fa a ƙasar nan sai an daure kai yaya ai karatun nan maganar karatun nan bai saboda kullum wasu na kashi 600 zuwa da dawowa nawa 600 zuwa da dawowa 600 eh ɗari shida a karkarar nan kana samun naira ɗari uku ma ya ishe ka ka ci da iyalanka ka ga ka na biyan makaranta tunda ba wata sana'a kifi gida mu a karkarar nan ba ka ga yanayin garin Salamu alaikum wa alaikum assalam lalla malam ko za ku taimaka min da ruwa na sha ok musa an miƙo kofin nan tara mata an ba ni an bugo ko ina gaya maka makarantar nan kawai za ka koma ah, makarantar nan kawai za ka taimake mu na gode yawa malam na dalla malam ba kuwa ce ne yanzu nan shigowa na garin ko za ku taimaka min da masauki masauki to gaskiya duk garin nan ba wanda zai iya baki masauki amma idan ba za ki damu ba zan iya kai gidan mai anguwa domin shi yake da hakkin saukan baki ba matsala wannan abu ne mai kyau to shi kenan musa bari in kai ta gidan mai anguwa daga nan zan karasa gidan ajja wannan to a ni ma zan iya cikawa in to daga nan Allah in ka gama ka same ni a marara ba to zan je sai ka ji ni yawa to na gode to a ya kiyaye ka yawa ba hamza ya dama ba ce ke mutumiyar ina ce mutumiyar kano ce daga unguwar maiduguri birnin kano ce ke eh, daga unguwar maiduguri kin zo daga gari mai daraja ku zo mu shiga daga ciki ai duk wanda ya zo da Kano dole sauke shi ai Kano gari ne mai alfarma ku shigo shigo da ita shigo shigo a abinci Na Mala Hamza. Allah ya taimake ka. Ka kyauta. Na gode. Kuma na san kai mutumin kirki ne. Ina godiya ranka ya daɗe. Kana ɗaya daga cikin mutanen karkaran nan wanda nake sa musu albarka wanda suke tare da ni masu kirki da hali na gari baiwar allah ne mai anguwar wannan garin kuma alhakin kulawa da garin nan da mutane da dabbobin da suke garin nan ina karkashin kulawa ta da mulki na da iko na saboda haka baiwar allah zan so in ji labarin ki, kuma daga ina kike ko da kin ce ma daga birnin kano kike farko dai sunana sumayya Sunan mahaifina kuma Alhaji Sumaila. Ya rasu ya bar ni tun kafin na kai manzalin girma. Ya bar ni da mahaifiyata. Sannan kuma na haɗu da wani larura na aljan mai ban mamaki. Wanda koda wani ya nuna alamun yana sona ba zai ƙara koda kwana ɗaya ne a doron kasa ba. Sai a takashe ma har an ɗaura min aure da wani. washe gari na tsinci gawar shi a ɗaki sai ya zama duk mutanen garin suna tsoro na suna guduna kowa bai san mu'amala da ni tamkar ni ɗan ɗaurawa kaina wannan larura don allah ina bukatan taimakonka idan za ka iya Hamza. Ranka ne dai. Bayar Allah abin a tausaya miki ne. kuma hankali na ya tashi a halin da na ga kin tsinci kanki a ciki to amma ni ba zan guji bako ba ko ba haka ba duk da haka ke kina tattare da larura mai matsalar gaske tunda kin ce har aljani ya kashe dan mai anguwar garinku kuma ni mai anguwa ne saboda haka zan sauke ki amma za ki min alkawari duk wata matsala ya zama za ki kiyaye ta har lokacin da Allah zai baki lafiya insha Allah zan iya gwargwado na dinga kiyaye za ki cika alkawari insha Allah na ma alkawari Allah ubangiji ya saka miki da alkhairi Allah ya bani ikon kula da ke Allah kuma ya baki lafiya Amina. Ba komai, karki damu.

baiwa Allah amma ke kamar bakuwa ce a garin nan ko don ban taɓa ganin wannan fuskar take a cikin ƙauyen nan ba Tau, ba zan ce miki kurma ba tunda na yi sallama kin amsa. Shi kuma duk wanda yake amsa sallama ba za a kira shi da mai wulakanci ba ko kuma mutumin ba ni dai na ki tanka min kawai kada ki sa tunanin da nake a cikin zuciyata ko zaton da nake kasance gaskiya saboda ba ki kama da wanda ke da wulakanci ba saboda ni dai na san mutanen ƙauye muna da karamci da girmama ɗan adam kin san duk lokacin da karan farauta ya gazo mu ba zai sake barin sai numfasa ba har sai ya kai ga angarar mai gidansa to ni ma din yanzu da ke gani ina miƙa sako ne daga zuciya zuwa wata zuciya da haka da Allah ki amsa sumayya sumayya sumayya sumayya kinga dan Allah ki amsa mu ko da zagi na niki bai kai wani irin mayan mutum ne kai dan Allah to ina so ka sanar da zuciyarka ba za ta taɓa samun gurbi a tawa zuciyar ba na san ka fi ɗaukar rayuwarka da mahimmanci fiye da yadda kake ɗauka sakon zuciyarka mutuwa dole ce amma ba kowane mutum yake son ta ba na san ba za ka taba gane wannan surkullin nawa ba amma ina so ka je ka yi nazari a kansa za ka fahimce ni na barka lafiya sumayya sumayya sumayya sumayya Sumayya, Sumayya, Sumayya, Sumayya. Sumayya. Sumayya. Rayuwa ce Sumayya. Abin da ya sa na aika aka kiranka wata matsala ce, kuma ina da yakinin za ka iya mun maganinta. <laughs> Alhamdulillah. nan kai na ji daɗi da Allah ya sa ma a zuciyar kai da rufe cewa ni zan yi maganin wata matsala daga gare ka me ke faruwa wato baushe a dalilin da ni ne kiranka kuma na gaya ma haka wata yarinya ce a gidana labarinta akwai tausayi akwai al'ajab a ciki kuma bakuwa ce ta haɗu da yanayi na aljani aljani ya rafke ta aljani wannan shine abin da yake damuna yanzu to ai ranka ya daɗe wannan ka sha kurumin ka kawo sanin kanka ne ranka ni aljanu ido na idan aljanu na fi karfin sa ranka ne na fi karfin sa sai dai kuma ta kaddara ta ga ubangiji wannan ba biyan da za a yi to ni dai bani da kokonto a kanka kuma na san zaka yi min wannan magani kuma bukata ta za ta biya saboda haka ya za a yi wato ranka ne ina so ka kaddara cewa yarinyar nan ta ma samu sauki ta gama yawwa ba kuma ni zan yi aikin ba eh ba ni zan yi aikin ba ɗana sala shi zan sa ya aikin ba ma ni zan yi ba to ba na son tafiyar kura kuma ba a zuwa biyu da ni ɗaya ake duk karan nan ba wani mutumin da nake kiran sai halarci shimfiɗa ta mu zauna ni gashi saboda ƙarfin mulki na hmm. sai kai to saboda haka habara kasan na sani akwai kalmar da bahaushe yake cewa turancin angulu sai sarkin fawa to shikenan to ranka ina son kwanta da hankalinka wannan al'amari an yi an gama wannan babu wani abu da zai faru Allah yarda na barka lafiya a tashi lafiya Allah sa amin nagode to madalla nagode ai sare ne zai yi aikin ba mani ba ba komai eh amma dai ina tabbatar maka aka samu matsala eh to za a gane kuna ka ba da kai a gaskiya ne mutane kai ne mutane kai ne ni dai na ga maka baushe mati ne ba ko eh. da hankalinka a baushe mati ne to ayya ha falka jarumi ha ba ha ai zama a cikin wato jarumtaka shine abin da ake so da mazo farautarsa da kuma gada shine aikinka amma tunanin dukiyar rano ai na rago ne ha sadi gaskiya ne baba eh ai ta safa ta yara ce baba ta rana kuwa baro manyan kwari eh. wannan gaskiya ne duk wanda ka ga yayi fada da damusa baba ka duba jikinsa ka gani <laughs> yeah! wato na gode wa Allah na gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya bani kai a matsayin ɗa ka zama jarumi ka kuma gaji gida Allah ya ji kan mahaifiyarka amin ba da tana raye da ta cewa ita ma wato tana da jarumci kuma jarumi wannan ya sa na fita zakka ina takawa da karfi na a cikin sarakunan dawa duk inda na shiga da karfi nake takawa saboda na san ina da magaji gaskiya ne eh. gaskiya uwa jigo ce amma ni ta uwar ta tafi ta bani ubana shine jigo na gaskiya ne godiya dubu gare ka baba gaskiya an iya haihuwa gidanmu <laughs> babu rago kuma babu gajiyayi gaskiya ne gaskiya ne to sale daga wajen mai unguwa nake gaba ɗaya mai unguwa ya biya firgice ya tsorata shine hun wannan matsalar yake ganin cewa ni ne kamata in masa maganin wannan matsalar da haka na tun karo gyara na san akwai maganin na san akwai maganin ta eh mai unguwa da kansa ba ba kwarai ko mai unguwa to kan menene wannan bakuwa ce aka yi ita wannan bakuwa ta zo da larura cikin wannan gari ta sauka a gidan mai unguwa wai larura ta aljanu aljanu wai larura aljanu saboda haka ta tsorata kowa ta firgita kowa kowa yana jin tsoro ma ya haɗa hanya da ita na ce bata biyo ta kofar gidan nan bane bata biyo ta kofar gidan nan bane shine mai unguwa ya danka wannan matsala a hannuna dan in warware ta na ce to shikenan ni kuma bari in tura wannan lamari gurin ɗana sale na san za mu gama da ita menene a ciki to ai ni ni ba dan haye bane dan gado ne baba <laughs> dan ban gaji sarautar daji ba <laughs> sai da fi karfin makiya da masada wannan gaskiya ne sadi sun buga da ni sun bani <laughs> sun ja zaren kuma zaren ya tsinki baba ai duk wanda ya gaji sarautar daji to da abin da ke cikin jaji da aljanin amma sani shirya kanka sale ba zan taɓa ba kunya ba babu wallahi shirya sale kayya kayya shirya kanka sale shirya kanka sale dagumi abokin tafiya an ga miki sanayya ku ita rayuwar duniya da ke da aure da mutuwa duka nufi ne na Allah lokacin shi bai ba cikin da kika so ki gaya miki ba za ki taɓa yi ba ko kuma ya kika ce a'a sumayya lafiya ina ta miki magana tunanin me kike yi lafiya ina jin kamar ba zan daɗe a garin nan naku ba don tun yanzu na fara fuskantar matsaloli haba sumayya ko dai min miki wani laifi ne ya babu abin da kuka yi mini Ai tsakanina da ku sai godiya da kuma addu'a shine abin da zai biyo baya. To ani har yanzu ruhi da kawai kike mu. Ba ki gaya mun me matsala da ta sa kika ce zaki bar inda muke ba. Na yi wa baba alkawari ne zan kiyaye dukkan abin da zai ba mutanen garin nan matsala. Musamman ma abin da ya shafi larurata. Na ɗowa na alkawari da na sa ku a matsala gwara na rasa rayuwata. To me matsala? Ko zama da na fita na je ɗiban ruwa mun haɗu da wani saurayi mafarauci ya yi iya bakin kokarinsa ya gana kula shi amma ban kula sa ba saboda ba na son kowa ya samu matsala ta dalili na ba na son wani ya rasa ran shi sumayya kenan komai na duniya da ke gani mai wucewa ne ai ki ba za ta ci gaba da dawoma a haka wata rana sai dai ki ba da wannan a matsayin tarihi kin ji sumayya ya haƙuri a kenan har kin tuno min da wata babbar aminiya ta sadiya kullum irin kalan maganganun da take gaya mun ke wallahi da a ce ina rike su na zama hafiza komai zai wuce wata ran sai dai ki bada wannan a matsayin tarihi ki hakuri kin ji sumayya wurin jarumi kamar buga gangar yaki ce bana wasa wajen ɗaukar fansa sannan bana raina maki komi kankantarsa ka yi wa kanka faɗa tun kafin ranar nadama ta zo maka magiyarka ba za ta yi maka amfanin komai ba zan rika jin sa ne kamar busan sarewa ka yi amfani da damarka tun kafin lokaci ya kure maka kai Kariya kake za ka yi kuka da idanunka za ka share hawaye da hannayenka ba na so ka yi mutuwar wulaƙanci amma tun da ka zaɓa ka shi kenan ah, ah, ah, yake faruwa ne a gidan nan baba kai ma ka san abin da yake faruwa na lura da gaske wannan aljanin yake da mu kuma lokaci yayi da ya kamata mu gama da shi wato shi ya dauka cewa zai zo ya keta mu alfarma a cikin gidana kenan to idan ba shi zai wannan abun ba baba wa zai yanzu nan muka gama artaba da shi a cikin daji shi ne ya tsallake ya taho gidan ya dauka cewa zai iya tsaga gidan ya zo ya mana barna ya tafi lafiya sakalau gaskiya ne gaskiya ne babu shakka lokaci ya da ya kamata mun nawa cewa mun wuce kita mana alfarma ya ɗebo ruwan dafa kansa shirya kanka sale shirya kanka shirya kanka ha ha ha ya ha shi ke rabar shi shiga ka fito shiga ka fito in shirya ka ne san me ya kamata in yi ha haba mun gama da kai dama kai ne mai maganin? kina mamaki ne ko kuma kiran da likitan ban raina shi ba amma sai dai shi da kanshi zai raina kanshi sai idan na ga masu magani ina farin ciki a ƙarshe sai farin cikin ya koma ciki tun ina ɗaukan su a matsayin masu magani har na fara ɗaukan su a matsayin 'yan wasan kwaikwayo don neman abinci sumayya tuwon da ba nama lamici ban ga amfanin basu da kuma inda har da dauka cewa wannan rigar da take jikina ta banza dan dai har ajani zai razana ban ga amfanin da sarautar daji za ta yi mu na ga irin ku da dama masu cika baki na ga alama kamar ba kai amfani da shawarar da na baka ba ba yi nazari akan ta ba na rabu da abin da na fi so a rayuwata wato mahaifiyata na bar garinmu saboda girman larurar da nake ciki don allah na roke ka ka daina zuwa inda nake ka nisance ni don Allah kakka jefa ni a cikin halin da na bari a baya. Ba na son ran kowa ya salwanta ta dalilina. Ina mamaki da yake zuzun da wannan labarin. Wace irin masifa ce ta ce Wato, na wuce masifa. Sai dai annoba. Ka san sunana ku a garinmu? Mutuwa. na wunna. Ina gajiya. Gajiya. Kuna nan kalau? Kun zo lafiya? Lafiya kalau wallahi. Mun muke lafiya. Lafiya Na wuni lafiya kalau. Ina gajiya. Lafiya kalau wallahi. Zan samu a asibi kawo ina wuni eh. <laughs> To abin da ya kawo ni. Eh. Zancen auren Sumayya. Dan na ga abin ya taho ga dangada. Kuma ni ba ku ce mu kogo ba. Ko me ake ciki ogo? Mm, Kuma muna abinmu na yara kuma da manyan mata suke gayyato mana tsofa. Mu me za da tsofaffi a lamarin bikinmu? Ke, ban waje, da rashin kunya. Ana magana ta fito ta sa kin tsammanin cewa ina da ƙarfi. ko Kin san ba da kunya ko murna take za yi aure ne. Eh. Yaron kishi gigirin ke kakakki tarar su. Ni bari in shiga abin da zan yi kuma kuma da Allah ta gama sai ke mun magana sai Allah ka ta dan na san ba da ni kake gida. Da idan ki nazo nan gida? Wallahi ba ki nazo ba. Ah, ah, Ko ba ki ya wallahi wa yi ilaihi raji'un wa inna ya'yan zamani. Dan wai ba ki gani. <laughs> Je in sa ido ya ta. Yanzu abin da nake so dan Allah an yi auren nan. Ta dinga ziyartar mutanen mu na ƙauye. Saboda zumuncin yanzu ya riga ya lalace. Gari ya yi nisa. abin da ika mata a dinga tura ta tana zuwa wajen yan uwanmu na ƙauye ana gaggaisa haka za a yi zumunci saboda yanzu zumuncin nan ya zamanto cewar daga mutuwa sai biki shi za a ɗauka fa a tafi amma haka kawai ba za a je a yi zumunci ba ba kuma daɗi irin wannan ku dinga sanar da su ku dinga sanar da su abin ne da yawa gungun to wanda yawa sai a kasa zuwa zumunci ta ce min abin ne da yawa sai a kasa zuwa zumunci to shi kenan ko dan kuna birni <laughs> ba haka bane ba yanzu ya za a kina nan ɗin ne har lokacin? Ina nan har jibi in Allah ya kai mu jibi zan tafi. Alhamdulillah. Yau. Ce gogo za mu sha hira. Ah, za ku sha hira amma sai dai ku bi ni can dan ba zan zo gidan su kai ba. <laughs> <laughs> sai dai ku bi ta can gidan mm. su ya alheri Allah idan an a gaggaya wa sauran mutane duk za a gaya ma kowa mm. can inda aka sauka sai a dan gaggaya musu Allah sa yin na Allah ne mm. Allah yin na Allah ne wannan doki da take ni ban ga abin da i gani a jikinta ba ma take ta wannan dingimi da sai zo ya zaba sai zo na buga gwagwaro <laughs> ai shi hana ta wannan zumudi. Ita ba wani kyau wani dai ban ga wani abin so a jikin ta ba. Allah ya ja da Amin amin amin amin. Gaskiya sannan ba zai yi ba. Wannan kuɗin ya rika da gaskiya dole ka kara bana. Salmanu in dai ba so kake ka bamu kunya ba, kai abin da kake so ka bayar ya yi kaɗan to idan mu an abin da kake so ka bamu ya za da ƙawayen mu. To, ya kamata ku gane harkar nan dai ba ta wasa ba ne. Yana da muhimman abubuwan da ya kamata a ce na yi. ba wai ba na son ba ku ba ne kawai dai ku duba al'amarin nan ku taimaka ai hakuri wallahi ba za ta so ba in ka ga muna lallaba ka shi yasa zaka rena mana hankali to amarya dai bata zo ba kuma har yanzu muna da sauran dama in ka walar da mu wallahi sai mun rayu to dan Allah na ja yanzu in ba babu kuke so na ba ku ba ya kamata ku duba halin da kuke ciki hmm. kun ganin tafiya ta sai an gani ka san da jarin kuma bari zai same ta amma don Allah ka san da yadda za ka ya ƙara mana wani abu. Ya taimaka min da Allah da Allah. Ki daina ja, ki daina yin haka. ba a haka fa kin fiye fushi kuma sauran fushi ba shi da amfani kai mutumin ne da abun haushi wallahi ya muna harka arziki zai kawo mana natsiya kin fasar rayuwar nan sai a hankali kuma kowa ta kan shi yake yi sannan babu wanda zai so a ci a bikin sa ya gaza sai dai in ba yadda zai yi dama haka kike yanzu sai ki ce a ban masa sai ka ce wata kanwa babu shi ni fa wannan harkan kawancan na ban tsoro ta haka ne fa sai ki ga miji ya ce ya fasa to ya fasa mana sai ne sai me fa kika ce kwarai kuwa sai me sai yayi tafiyarsa ita kuma mun cuce ta ya tafi mana ya fi ruwa gudu yana tafiya wasu za su zo banda ma kaddara me za ta yi da wannan har kin ban haushi wallahi lallai abin na kin ɗibo shi da zafi haba su ya kamata a cikin fahimci ne ba wai na ce ba zan ba su bane amma sun riga sun mai da abin nan yadda kika san dole ai ko da ba dole ba ce ai al'ada ce ba wata budurwar da za ta so a ce ran an zo bikin ta saurayinta da ya kasa ba da kuɗin cefane ko so kake ka mun zagi a gari kin ga sumayya abubuwan ne sun yawa ni ma na ce musu su yi haƙuri ne ba wai ce musu ne ba zan bayar ba abubuwan ne sun riga sun yawa bayan da zai yi Me yi kwai suke in sata A'a ko kaɗan. Don Allah ka yi haƙuri. Ka dubi girman Allah, sannan kuma ka dubi son da kake mini. Don Allah ka taimaka ko da wani abu ne ka ƙara musu. Ka yi haƙuri, ka san ba na so in ga ranka ya ɓaci. Kina, ni ba ba na bane ɓaci, kuma ba wai cewa ne ba zan bayar ba. Wallahi in da ana maganar auren mu sai in ji kamar a mafarki abin har mamaki yake yake ne. Ya kamata ka zama yin garkuwa dukkan lamurana. ni kin san dai ina son ki farin cikin ki shine burina na daɗe da zai miki garkuwa amma ba za ki gane ba sai nan gawa wallahi ne ana magana auren mu sai in dinga ji kaman a mafarki abin ma wallahi har mamaki yake bani babu mafarki a cikin al'amarin ki komai da gaske ne ki dai kawai ki kula min da kanki to ni zan koma saboda kin san za a nemi Wala ban san rabuwa da kai, amma ba yanzu ba. To ya zani, kwana nawa ne? Bai eh, da gida. Ya an jima. Sannan murya. ashe aurenki ya kusa. kuma ba sanarwa ka ba gayyata? Kai kuma a matsayinka nawa. ke kenan. Kai ki damu. Ba wai na zo da damuwa bane ba. Na zo ne in taya ki farin ciki sannan kuma baki gudunmuwa da zan iya baki da gare ni. Ga wani. Eh, Arewa. ga wannan shi makyar Suriya, lafiya ne faru? Wani farci ne ne, wani saurayi ya rufarka, kin ga fasarka a wuyata har da abin. Haba Sumayya, haba ya kike ruɗewa haka. Kar ki ce haka, an farki ba gaskiya ba ne, kawai kin tashi a firgice ne shi yasa kike ganin kamar kayan suna jikinki. Wallahi ba mu farki ba ne. Ba fagigin bacci ba ne, na fitar a fana je shi kafin ki shigo. Ki addu'a ki kuma kwanta, ki addu'a. Ba abin da zai faru insha Allah ba. Kuna kiyaye. Ki addu'a. Komai na duniya shi ɗan hakuri ne, ita dai jarrabawa kuma tsani ce. Kaddara zo maka wannan baiwa ce ba kowa Allah yake kaddara Allah rabu ni addu'a kan yi salatu da wajen sallallahu alaihi wasallam lamari ne duniya da kuma an go kuma shawartar ka killa zai kamata ka tabbatar in ya daga cikin wannan ɗaki ka kama ka tashi ka yi addu'a a biyu ka yi addu'a ka yi bisa ta na ga ko shafa baki ba, ba shi ke lullube fuskar ko ganin ki ba ni ba. Amarya, mu dai ga abokin mu nan baki amana ku zauna lafiya ki masa biyayya shi kuma ya miki adalci eh, kamar yadda abokin mu ya faɗa wannan maganar tasa akan hanya take kowa in ya sauke nauyinsa zaman aure za a zauna lafiya ba ma zaman aure ba duniya ma gabaki daya inda gidan aure ya zauna lafiya an yi adalci to kowa ba. zai zauna lafiya a duniya wannan wajibin ka ne a matsayin ka na wadda nauyin ta yake kanka to ka soke wannan nauyin don duniya kowa ya zauna lafiya to ai ya kamata sai ku tashi mu tafi ko eh, ango ango gara kai zaman ka saboda akwai kwanaki wani abokin mu da muka kawo classmate dina ne bayan ya ce zai raka mu mun tafi da shi bayan mun dawo bayan ya bin tafi tafi da shi ya dawo sai ce ya manta gidan karshe sai mu ya bugo waya muka zo muka da shi gidan a saboda a a kai zaman ka Allah ya ba ku zaman lafiya Allah ya ba ku zaman lafiya to shi ba ku zaman lafiya to yanzu idan ka tashi sau dai ya sa aka rasa gane mu da mu Allah ba da zaman lafiya Allah ba da zaman lafiya sai da safon ku sai sani alkhairi na gode wa Allah bai mallaka mun ki da kyan sura da kyawun hali hakikanin gaskiya bai kamata ce an samu irin ki cikin sauki ba amma na gode wa Allah ni na san wannan nasara bari gani ba zan samu ganin fuskar ki cikin sauki ni matar ka ce ɗaya kuma yankin ka ce ni kaɗai. To, alhamdulillah. Shi ne a wajen a gode Ubangiji. Ke, ki mun magana. Kuma ya mutu. Ya mutu. Wane ne ya mutu? Kamar ya ya mutu, waye ya mutu? Mijina ya mutu. Mijinki? Ke gaskiya kike gaya mun yi mun magana sosai. Mijinki ya mutu? To me ya kashe shi? Ya mutu ya mutu kika ce fa. <laughs> Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. وإنا اللهم في مصيبتي في sannu zo mu shiga ciki zo mu shiga ciki soyayya rayuwa ce soyayya lamari na duniya dole ki haƙuri yi haƙuri ƙawata. Duk wannan da ta mace ne, ko ma mutuwa zai yi da kansa, sannan mijinki ki ɗauka a ranki shi ma lokacin sa ya yi. Sadiya, kada ki sa na cikin da ban san kaddara ba mana. A ce jiya aka yi aure na mijina ya mutu yau. Ya haƙuri. Allah da ya ɗauke shi ya san dalilin da ya sa ya ɗauke shi. duk abin da ya ga dama shi yake yi saboda shi ne ya halicci <laughs> kuma ba abin da muka isa sanyi a kai komai daidai ne a wajensa taliya ke ma zan lamari na abin mamaki na ba bashi a daki na shiga kicin zan kawo mana breakfast kawai kafin na dawo na tarar da gawarsa har da da fara yana fitowa daga bakinsa ma'ana ya sha wahala wajen mutuwarsa kowa ya kashe shi na kasa ba a kai na wannan amsa ko ke kin sani ni ban sani ba dukkan mu ba mu sani ba abin da ya kamata ni shi ne ko ya ubangiji wato ya ke makin yadda ya mutu ke ne ya za a yi sai miki haƙuri na ba ta sa ikon na ya bukunta a ai sai dai haƙuri Ya haƙuri da A ƙarshe mutane suka fusata ba sa bari na na fita sai dai idan ba su ganni ba. Na zo wuri sai aka ce min ba sai kuma Allah ya samu ta dawowa sai na sami. Ranar da ka zo ina nan ta ne ba zan yi ba. Me yasa? Eh, Sumayya, ko dai ni ɗin ne da nake saboda kun ga yanayin garin nan kuma sannan yi gudun gini gini kai dan gidan mai gari ne ko kaɗan ba haka ba ne kawai na daina zance dan ba aure zan yi ba sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya kuka sa ki abin da zai ba miki? kuke da zargi cikin zuciyarki kuma ki manta da cin koma gudun ci ne kin ji ku haba umma kada soyayyen da kike min ya hana ki ganin abin da yake faruwa da ni kuma babu wani canfi a wannan lamarin da abin da yake faruwa zahiri ne ba mafarki ba ne umma kin shiru sumayya ki daina fitar haka ni har yau ban yarda da abin da kike zargi a zuciyarki ba ki rabu da komai ne kawo Allah da magana kuma na Allah ne wallahi umma ina ganin abin da ba kya gani sannan kuma ina jin abin da ba kya ji Assalamu alaikum wai su mai tafi kai ka je ka ce ba ta ba dan Allah dan annabi umma ka take magana dan Allah kai ka ce tana zuwa Sumayya kamar da nake ta gaya miki ki baro Allah da mahaifinsa kuma na Allah mai kita shi kici kiran nan nake ta neman ku shi ga muku wallahi na samu mata abu sai dai na je neman ta ban same ta ba kai amma na yi farin ciki sosai ai babu wanda zai kai labe farin cikin wannan abu abun zai masa daɗi shi ma sosai wallahi kai amma na ma murna ai na take a nan unguwar ta mama na medile medile me sunanta sunanta sumayya sumayya ah, ba dai wannan wadda in aure ta ake mutuwa ba canfi ne canfi ne wannan kuma ni babu wanda zai isa rushe min santa daga cikin ta gaskiya wannan ba zai yi ba ba zai yi ba wannan duk yanda za ya raba ku gaskiya ni sai na yi ba zai yi ba wannan ta jima kada ka raina min hankali kuma na zo ma da abin farin ciki na abin da zaka nuna kauna a ciki kuma sannan ka dinga nuna min bakin cikin ka fili wani bakin ciki ne to kai ka fi son rayuwarta da rayuwar ka ne champi ne ko kun yi da champi ne a wallahi ba zai yi ba na son irin wannan ni dai na gani ina so Maya! Maya! Sadiya? Ya me ke faruwa? Wace masifa ce kuma ta same ni? Dan gidan ne gari da kike bani labarinsa. Ya mutu jiya da daddare. Umma, yanzu kin yarda da ni? shi ne wanda ya zo nake fita kuma kika ce sai na fita yanzu da abin da fitar da wata janyo mana me kike tunanin idan aka ce ni ce matsalar wani mataki ne gari zai ɗauka a kan babu abin da zai faru insha Allah Sumayya haba sariya ni ma ba na san Allah kawai ina tunanin na zama annoba ne a cikin mutane Sumayya <laughs> soyayya sai da daga salamu kar ya je gurin kar ya je gurin yarinyar ga abin da nake abin da nake gudu ya faru ka ga saurara ba a bukatar irin wannan kuka ba a yi wa mamaci wannan kaga ka san menene ya tafi shi ne kai to yi mana bayani menene ai kowa dai zai mutu amma kowa da silasa ai wani kai kansa ya wani kuma ita ta same shi menene abin da ya faru sai da na gaya masa kar ya tumuri yarinyar nan su maida duk wanda ya nuna yana son yarinyar nan zai aure ta <laughs> tasa ta kare sai ya mutu ga abin da nake gudu nan ya faru Allah ba ka nasara. Kowa dai zai tafi. Wannan gaskiya ne. Kowa da hanya. Duk akan hanya muke. Kuma wanda zai iya kaucewa hanya. Babu. Yanzu tun da haka ta faru. a je a gaggaya wa mutane a zo a masa sallah a je a kai to in ya so an dawo kuma a san menene a gurin to Allah ba ta shi ka je duk irin irin ku kai ma ka je ka gaggaya musu kawai a mutu ba yadda za a yi ko mu ta kama yanzu sai mu mutu wannan gaskiya ne ba wanda Allah ya yi alƙawari ya ce kai ba za ka mutu ba akwai shi to tashi a je a gaggaya jama'a haka na zama kamar akuya a cikin turke to gwara ma akuya ana iya fita da shi wajen kiwo so ni wajen kiwon ma sai da ya gagare ni na koma tamkar mahaukaciyar karya kowa tsoro na yake ji kowa gudu na yake don allah na roke ka kada ka kasance cikin matattun samarin da nake lissafawa asma'ila kowa ya faɗa da damu sake duba jikinsa uwar rabo ake yi wa da uwar ga gwani sai san barka in Allah ya da duk waɗanda suka guje ki sai sun dawo sun nemi ki kuma sun ci gaba da kawo da ki sai kin yi farin ciki a rayuwar ki fiye da yadda ke yi a baya misali dan baushe mati jikan kawai na yi miki alkawari ba na cikin samarin ki da za ki kirga waɗannan samari ni ne zan kirga 'ya'ya tsakanin da ki insha To na gode. Ni kuma na maka alkawarin idan har haka ya kasance, in ya zama gaskiya ba mafarki ba ne, to na maka alkawari shi ne sadaki na. Na daɗe ban ji daɗi kamar yau a rayuwata. Yau sadaki na yana hannuna, yana cikin ta. Ban baki mamaki. maka a ka yi kai tunanin ka da ni sumayya mata ce mata ta ce kai ni jarumi ne da ka gani nan babu wani kurari da zai tsaurata ni ko ya sa in sauya ra'ayina kai azzalumi ne kuma shedani idan maganan aljanu ne babu wanda ya kai ma mu'amala da aljanu ka rabu da sumayya idan kana neman kanka da lafiya ko ka rasa rayuwarka wannan ita ce damar ka kai Kai! Kai! Sadiq. Sadiq. Sannu. Hannun ai. Ka shiga gani Sadiq. Bara yadda bindiga. Ka shiga gani Sadiq. To, me ya fara haka? Sadiq, zauna. Sadiq. Sannu. Sadiq. Me ya fara da kai kuma waye ma wannan? Baba, in yar tabu ne da aljannin da yake son sumayya shi ne yabin wannan abin to to eh lalle to shi kenan sale ah. ka zo makura ka kyale ni yanzu ni in ci gaba da yin wannan faɗan wannan faɗan ba naka bane na wani sale babu wani abin halitta da zai ja da halin gidan nan sannan kuma ya kai labari ba za ta taɓa yiwuwa ba ya shigo shi ma hurumin da ba nasa ba ka bani in ci gaba da faɗan mm. Baba karkace. Karkace. Sannu. Wannan faɗa. Nawa ne. Na riga na yi wa mai alƙawari. Ta yi min alƙawarin cewa ran aljanin nan shine sadakinta. Raina kuma fansa ne a gare ta. Yanzu idan ka shiga wannan rigimar baba. Gazawa ta ta bayyana a fili. Ka fannin karasa abin da na ɗauko. Sale, kai ɗana ne, kuma ya zama wajibi na lalle in kare haƙƙinka kuma in kula da lafiyarka. Mai unguwa ne don ka amanan nan ba kai ba, ka bar ni in cika alƙawarin da na ɗauka mai unguwa, ni in ci gaba da faɗan nan ba naka bane sa. A'a baba, ka ɗauka cewa ba kai karin kamun wannan alƙawarin da hannunka ba. Ni zan ƙarasa faɗan nan ina yin shi dan abu ne da kishi da kuma soyayya. kwanta kwanta ka sani kwanta ina zuwa kwanta bari Wai me yasa ke son sa kanki a damuwa ne? Ba haka ba ne barakiya. Sai dai na fita daga wata kangin na fada wani kangin. mai yake Ki kullum ki yi magana sai kin yi bayani ake gane me kike ne. Ki gaya mun me matsalar ki ma. Gaskiya akwai abin da na ɓoye miki ban faɗa miki ba. Sale Baushe ne ya same ni a bakin rijiya ina ɗiban ruwa. Ya nuna min shi ya kamu da sona. kuma ni ma gashi na kamu da sansa amma ina tsoron in har na kula shi amma ina tsoron in har na kula shi to mutuwansa shine zai zama min dalili na barin garin nan ba a so ba wayarin rinka yake kauna daga wajen ubangiji komai mai wucewa ne saboda ni ba na kokonta sale shine sanadiyar wake da wannan matsalar take insha Allah to riƙaya Allah ya sa in har haka ya faru ni kuma dama na mashi alkawarin in ha rabuwa rabuwana da wannan matsalan to fa shi ne sadakin shi to shi Allah kun mai zai wuce ki kwantar da hankalin ka ba haka nake so gani ki amma ki kullun cikin damuwa sai mu ci abinci Smail Smail ki kawo ga ki ba ki da wulakanci ga ki da girman mutane sannan kuma kina ajiye dukkan kowane mutum a inda ya dace bata duk wani kin da Allah ya miki. Lallai tukun kenan. Ka daina fa zuga ni, kar ka samun girman kai. Dan na san idan ana maganar mata kyawawa, ni sai dai na shiru. Ziga kuma, ai kuma kawai jimre muryarki baya buƙatar ƙarin bayani. Domin ni kaina, idan ina sauraron muryarki, har ba na so in ga kin daina. Saboda daɗin muryarki ya fiye min sarewa. Gaskiya tukun ka iya zance mai ɗauke hankali. Kalamanka kuma suna tafiya daidai da aikinka. Da Allah ina son ka rike na amana. su mai kake mu. Sarki ki amana fiye da yadda yake tunani. Sun da nake miki ya wuce misali. To shi kenan Sumayya. Zan koma. Har za ka tafi tukur? Ni ma ba tare na zan koma ba. Sai dai kawai da lokaci shi kenan zan raka ka yanzu sai yaushe kuma eh tam ina tunanin nan da ranar talata zan da. a tabbata za ka dawo insha Allah zan dawo lafiya? Inna! Inna! To, mu je sali, hayya. Umburjum, ca, umburjum, umburjum, umburjum, ca, umburjum, jum, jum, umburjum, ca. Umfurjum to tsaya. Rakiya buɗe bakinta. Kada ki ji tsoro babu abin da zai faru kama ta buɗe bakin buɗe kake tsoro buɗe mata baki buɗe bakinta kama. kina nan buɗe bakinta. Faru kama ta buɗe bakin buɗe kake tsoro. Buɗe buɗe bakin. jum jum jum jum To Waye kai? Eh? Yunusa? Eh. To ta yaya ka shiga jikinta? Wanda ka haɗu. Wanda yake ka haɗu da ita. Wanda eh. To yanzu za ka fita ko sai na ƙuna ka. Eh. Za ka fita? To idan baka fita gaba ɗaya ba, ba magana fa tausayawa ƙona ka zan. Sai dai ka fita gaba ɗaya. Ah, umburjin ca umburjin yaya to shikenan to yayi shikenan menguwa baushe da hankalinka ya riga ya fita yanzu gaba ɗaya ba wata magana kuma na gode Allah sa saka da alkhairi na yi godiya a ina sale kai kuma ka cika jari mai na jinjina maka <laughs> eh, Allah sa saka yabba ka za mu iya tafiya eh za ku iya tafiya amma kai kar ka tashi ka dakata tukuna ai eh, bayan sun fita zan nuna maka ta yadda za a yi ka fita daga cikin gidan nan don da baya da baya za ka fita da baya da baya da baya ai tunda daga nan gidan ne muka kona shi muka kore shi ya fita to ahalin gidan nan ko sai sun yi shiri kafin su yi abin nan da baya za ka fita tashi za ka yi dama da baya da baya ka ba da burjin burjin burjin jin to bari mu fita mana mu a to eh bari bari yawa ai bari bari kun fita ku je mai unguwa kama ta rika ya fita kama ta eh kinkime ta daga ta ai nan ta eh. sannu dole jikinta ya zama kamar ba ta da lafiya kwarai da gaske sannu Allah eh, sannu sannu godiya muke to mara eh sannu tashi sani tashi wa ka ka taba ka ka taba ha ba sani na ga maka sai ya ga mutsu ba ka ba kar ka taba babu uwan ka juya ka gani juya bayan ka juya bayan ka kalli ku jota ai kai ne kai ne fa mai gidan fa yanzu na ga maka to ba tafi da baya umburjin ca umburjin umburjin umburjin ca umburjin jin jin umburjin ca umburjin umburjin umburjin gaskiya ban taɓa jin abin da nake ji ba a yanzu don na kasa ganewa farin ciki ne ko kuma menene oho saboda tun da Allah ya halice ni ban taɓa sanin menene farin ciki ba ba zan kuma iya kwatanta shi ba amma kaga sai da ni a yau ina cikin farin ciki da annashuwa kai na gode maka sosai masoyina ina son ka sosai kai ne sirata kuma kai ne wanda na zaba to na gode tauraruwar mata wato shi kansa alfahari yau yana jin cewa an girmama shi a wannan rana domin duk wanda ya sami ki biya alfahari ba to ya ci amana da alfahari <laughs> ni ma ina son ki fiye da yadda fari ke gudu a cikin iska na gode sosai ma ina son kai alhamdulillah ya ba abin da za mu ci da Allah sai godiya wannan shi ne abin da ya har sai da na fidda rai don samu lafiya har na dawo gare ku lallai wannan saurayin jarumi ne ya cancanci a yi masa duk wata sadaukarwa amma kin san wani abu a asali ya sai kin faɗa da a ce lokacin siyan bayi ne zo da fai boy za zaki zama kenan Kare saliya wanda kina jaddada gobe ki ga ko ga wannan mutum da ya ce to amini yake yanzu yaushe zai kina son ne zai sumayya ce sumayya ce